da Allah wannan mai gadin naku da Allah ki rika ku rika taka masa burki ki gaya masa waye ni a wurin ki kai kai kai da Allah tsaya kalle ka wai me na sama ya ci bare ya ba na ƙasa kalle ka kawai ka zo ka ce kana wani sona bari in gaya maka wani abu dan ka ga muna makaranta wannan bai baka guts din da zaka zo ka ce kana sona ba kalle ka fa ka kalle ni ka kalli sirar da take jikina ka kalli wayar da take hannuna ka kalli gidanmu wannan ka ya ishi uban wani jari amma ka zo ka ce kana wani sona kaga mu fa gidanmu ba su auren talakawa uban wani ba kika ce ba eh ba sakina wannan wani abu ne kike faɗa fa wanda ke kaɗai kika baro kanki sani ita soyayya duk bata san abin da kike faɗa ba ha ba sakina kaga idan baka fita daga gidan nan ba wallahi tallahi zan sa ɗauke ka a fitar da kai daga gidan nan ɗauke ni kuma eh da Allah sa kawo mu ruwa da ara amma ka ma kai me gadi me gadi sa a kawo mu ruwa da Allah baki ga yadda nake ta zuba bane daga dina um, na ce dama ta zo ina so zan yi magana da kai um, ni kuwa kai dan gidan wane ne wane ne mahaifinka eh ni dan <laughs> gidan alhaji hassan mai lemu da ke gwammaja oh shi ne wanda ya rasu kamar shekaru uku baya ko eh eh shi ne masha Allah na san shi sosai Allah ya ji kansa da rahama amin amin kana karatu ne ko ka gama ha na kammala karatu to ka fara aiki ne ko kuma sana'a kake so ka fara yi to na dai amma ni in a san samu na ne gaskiya na fi son kasuwanci masha Allah kana da kuɗi kenan kana da jari <laughs> ina ana dai nema Allah sabbi to yanzu kaman ka samu kaman nawa ne kake tunanin ka samu za ka iya fara kasuwancin idan Allah ya sa na samu miliyan uku ma ni ina tunanin za ta ishe ni fara. <laughs> Yanzu miliyan uku nawa ce idan ka juya a dala. Um, akwai abin da zan yi maka zan baka naira miliyan goma sha biyar ka fara yin kasuwanci. Miliyan sha biyar? Kwarai da gaske na baka su kyauta. Ai tun da ka so 'yata ka so ne. da wanda ya so jininka kai yake so alhaji Allah sata da alkhairi amin ya Allah um, abin da za a yi ka kira shi ka je ka samu shi Jafar din sai ka ce Allah ina so mu haɗu ka yi mamaki da ka ji na kira sunan kanin mahaifin naka ko eh ai shine abin yake ban mamaki a to ai babu mamaki ka san wato a nan area gwammaja shekaru 40 baya kusan babu wanda ba mu sani ba eh, eh ka turo shi za mu yi magana in ya so sai mu dora daga nan Eh, Allah amin ya rabi amin ya Allah ban da yau bari kuma Husna wace irin godiya zan miki wacce za ta yi daidai da halaccin da kika yi mu ka so ni har abada dai wannan ne kin samu yi kuskure ya ke ke alashi ƙara so mana ya rija ya gida ya aiki ai na ce a ce maka ka shigo na baka tafi cana ba ne ko kayan ne ba su ba ai da yake kasan ah, ba su gama haɗa kuɗin kayan ba to kuma mutane ne masu amana dama idan na ba su kayan to za su haɗa kuɗin su kawo gaskiya ne to kai ma ka riƙe musu amana saboda amana idan ta haɗu da amana sai ga ana samun ci gaba gaskiya ne sa abin da nake so in faɗa maka shine akwai kwantena guda biyar da na yi oda kuma an kawo su saboda haka akwai guda biyu da nake so in baka ka ƙara akan naka jarin da kake da shi saboda yarinyar na daga babban gida ta fito kuma kai ma na san dan manyan mutane ne ba zan so a ce kun zauna ba ku a ganin mutunci juna ko kuma bayan kwana biyu a dinga samun matsaloli ba to da abuwa ne ya yasa nake so ni da kai da zamanto babu shamaki shi sa na ce ka zo ni magana wannan abubuwan da nake maka ina maka ne saboda Allah sannan kuma saboda ka rike min 'yata da daraja da mutunci akwai um, shi kanin mahaifin kamar yi magana da shi su yanzu kawai za a tsaye da ranar bikin oh, kawai eh. to idan na koma sai in karasa su sai su turo insha Allah um, saboda haka mun riga mun yi magana da shi komai kawai an riga an tsayar shi kanin baban naka yawa akwai akwai wasu gidaje na a nan jan bulo da nake da su block of flats ne block of houses ne sau da ina so ah, ka je ka zaɓa ka ɗauki guda ɗaya na baka halak malak idan na shiga zan fito maka da makulla amma abin da nake so da kai shine ah, wannan kyauta da na yi maka bana so ita kanta husna ta sani ka san mata no mu da nasu da ɗan bambanci wata ran sai kaga ta zo tana ƙoƙari ko ta gaya ma magana ko ta ce a ah, ai mahaifinta ne ba wannan sirri ne na da kai na baka shi alak malak

Baba dama Ilham ce ta ce in zo kana son gani. Eh gaskiya ne na ce ta turo ka. Ah, wato ta gaya min kana zuwa wurin ta na ce to ta turo ka waɗansu 'yan tambayoyi nake so zan maka. Amma dai ka yi So nake yanzu ka sanar da ni sunanka da kuma nasabarka. Eto, sunana Muhammad Awa ni ɗan gidan tsohon gwamnan garin nan ne, Eskolmi. Oke, salu kenan. To, haka ba. Iko sai Allah. To ba damuwa na san shi, shi ma kuma ya sani. Dan ya sha zuwa nan gida musamman lokacin da suke harkokinsu na yaƙin neman zaɓe to ƙawawunsu ba sa yankewa da zuwa nan to ba damuwa sauran tambayoyin da zan iya maka ma jin wannan amsa ta ka san faɗi saboda haka ka iya tafiya don akwai wani abu zan ka na gode yawa na gode Allah ya albarka amin ya Allah Salo hukuri hukunci sai Allah. Daga dina, eh. dama yarinyar nan ne da nake nema iyayenta suka ce na zo na gaya mu gabata na su je a yi to to alhamdulillah alsa da ya gidan manyan mutane ce yan wace ce kake so yar babban gida ce sosai mako to wane ne shi eh yar gidan malamin masallacin jima'an yamma haba kai ku awwalu duk 'ya'yan gwamnonin nan da sanatocin nan da masu mulkin nan ka rasa matar da zaka aura sai 'yan gidan malam shehu 'yan gidan malami 'yan almajiri a'a ba da ni ba wannan magana kar ka sa ni ni ita nake so. hari da kai ranar bikinka a zo a yi bajinta a yi abu na takama na tunƙaho a ce wannan lamarin ka zo min da shi ƙarya kake duk duniya ba wata excellency me yasa haka ni inna ba za ka gurbe yana dukan ka ba za ka tafi ba Ko ni ƴaƴan zamani wallahi laifin ki ne laifin ki ne mana dama ku majority mata ku ne matsalar gida Kun kuma kuka so ku ne gyaran gida kin zo kin daure masa gindin yayi duk abin da ya ga dama kenan excellency ka kyale yaron nan ya abin da yake so idan ya kada ya bamu ya zami ni fa dan nan shi kadai na haifa ah. yanzu wannan yaron idan ya shigo ta halin ya ya zami a'a ni yanzu ya sani a wani halin a ce ina gwamna shekara takwas ko ba na kan kujera zan tafi gidan malam aure arziki na Allah ne su kuɗi kuma tattabaru to ga ki kawo min inda kasar ɗinki yake na wa'azi in je in ji tun da ni ba tun na duniya na san Allah yaushe za ki gaya min rayuwa barin gaya miki tun daga kan qawaidi ishmawi ahradi lisala iziya arsali badili magandi ibn majah qira'atul musawwara tauhidi na san shi kar ki dauka jahili ne ni ko ki dauka na shiga harkar gwamnatin ba ni da ilimin muhammadiya in je wani gurin a ce in ja sallah in yi ha a ce sabbi kai mun wahala yawa eh mu je amma ɗana baran je gidan malam aure ba barin gaya miki sai gidan sarki ko gwamna ko sanata ko rep ko dan majalisa ko shugaban ƙasa.